Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka ibrahim ka almasi garba ne da maryam dauda da sauran abokan aiki a nan birnin washington dc ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar talata 29 ga watan nuwamba 'yan shi'a sun mai da martani ga gwamnan kaduna game da haramta harkokinsu wannan karan tsaye da aka yi ma doka wanda ya saba ma doka ka ce ka haramta addinin da wani ke yi to lalle lalle za mu je kotu ta fassara masa doka idan bai fahimta ba ne To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa game da hukuncin kisa ga masu sace mutane? Duk mai yin haka zan kama su to da a kashe su mana, jiran me za a yi da su. Sannan yau za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku game da batun zartar da hukuncin kisa ɗin ga masu sace mutane. Lambar da za a buga ita ce alamar tambaya ko ku alamar tarawa. Biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kam sai a sha labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jakadan Siriya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi hasashe mai tada hankali akan makoma birnin Aleppo yau Talata. yayin da faɗan da ake yi a birnin ke ci gaba da zafafa kuma fararen hula da yawa na ƙoƙarin guduwa daga birnin. Tabbas ba zan masanta cewa wannan matakin soja ne na gaggawa ba kuma ba zan iya gaya muku makomar birnin Aleppo ba. A cewar jakadan Siriya na musamman Stefan de Mistura a wani jawabi da ya yi a gaban Majalisar Turai. Ya kara da cewa ana yawan ɗaukan mataki daga ɓangaren soja. Wannan gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Siriya ke zafafa kai farmaki wanda ya tilastawa mutane kusan dubu goma sha shida ƙauracewa gidajensu. Kuma ta yiwu a samu wasu dabban mutanen da za su bi bayan su a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Munin da faɗan da ke yi ya tilastawa fararen hula da yawa guduwa daga gidajensu ba tare da sun ɗauki komi ba. yanayin da shugaban cibiyar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya kira na tada hankali mai ban tsoro kuma akalla mutane 76 sun mutu bayan da wani jirgin sama dauke da 'yan kwallon kafa na wata kungiya daga kasar brazil ya fado da daren jiya litini a wajen birnin madrid na kasar colombia rahotannin farko sun nuna cewa biyar daga cikin mutane 81 da ke wannan jirgin da aka yi shatarsa sun kubuta da rai amma dan kwallo mai tsaron raga na kasar brazil marcos danilo ya rasu a lokacin da ke kai shi asibiti wannan jirgi mallakin wani kamfanin safarar jiragen saman venezuela mai suna lamia ya taso ne daga bolivia dauke da waɗannan 'yan wasa da za su yi wata karawar gasa ta cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen kudancin amurka a lokacin da ya faɗo ƙoƙarin aikin ceto na fuskantar cikas saboda wahalar zuwa inda hatsarin ya faru da kuma hazin da ke hana ganin nisa shugaban ƙasar brazil michael tamer ya ce hukumomi na ƙoƙarin taimakawa ƙungiyar da iyalan waɗanda abin ya shafa tamar ya ce gwamnatinsa za ta yi iya abin da take iyawa wajen jajantawa iyalan 'yan wasan da kuma 'yan jaridun da suka rasa rayukansu a wannan hatsarin shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar colombia alfredo batinagra ya ce hukumomi suna ƙoƙarin tantance ko mai ne ya ƙare wa jirgin eh, ya faɗo tun daga sama amma kuma a yanzu sun fi mai da hankali ne ga binciken lalacewar wayoyin lantarki na jirgin. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ISIS ta yi kirarin cewa Abdulrazak Ali Artan, mutumin da 'yan sanda suka ce ya kai hari da mota da wuka kuma a wata jama'a da ke jihar Ohio jiya Litinin. Mayakin ƙungiyar ne wanda ke mayar ga wato wanda ke mayar da martanin kiraye-kirayen a auna 'yan kasashen dakarun ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da mayakan. An fidda sanarwar ne ta kamfanin dillancin labaran mayakan wadda ake kira AMAC. Dama kungiyar ta ISIS ta taɓa yin amfani da kalamai masu wuyar ganewa makamantan wannan bayan wasu hare-haren da ta kai. Nan take dai hukumomin Amurka ba su ce ofan ba game da wannan ikirarin. Artan ya rubuta a shafin sada zumuncinsa na Facebook 'yan mintoci kafin harin na ranar Litinin. Yana dorawa a Amurka laifin kisan musulmin Rohingya ya kuma yaba wa malaman kungiyar ka'ida Anwar al-Alwaki ya kira shi jarumi a cewar jami'an tsaro. Ba tare da yin amfani da kalamin murabus ko tumbukewa ba, shugabar Koriya ta Kudu Park ta bayyana niyyar sauka daga mukamanta a cikin lumana muddin majalisar dokokin kasar ta buƙaci ta yi hakan. A nuna jawabin gaggawa da ta yi a kafar talabijin, Park ta ce matakin da za ta ɗauka nan gaba ciki har da rage tsawon wa'adinta zai zo daidai da ake bukata. labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a birnin Legas ɗin Najeriya, inda kamar wasu jihohin na Najeriya ake shirin tanadin hukuncin kisa ga masu sace mutane. Dokar da tuni Majalisar Dokokin Jihar ta amince da ita. Babangida jibirin gare ka. wanda yake za a tsimayi sa hannun gwamnan jihar ta Legas a kungume Ambode domin tabbatar da wannan doka domin amfani da su a kotuna daban-daban na jihar ta Legas. Kakakin majalisar dokokin jihar ta Legas Honorable shiru Obasani da ya gabatar da wannan kuduri sakamakon yawaitar sakitashen jama'a da ake yi a birnin ta Legas idan dai ba a manta ba ko a kwanan nan sai da aka sace wani basarake a birnin Legas a yankin Ikorodu lamarin da kuma daga bisani aka gano shi bayan da iyalansa suka biya makudan miliyoyin naira domin a sako shi daga bisani dai jami'an 'yan sanda sun kamo waɗanda suka sace basaraken bayan wannan kuma sau biyu ana kai hari wasu makarantun kwana da ke jihar ta Legas inda nan ma ake garkuwa da ɗalibai lamarin da kan haifar da tashin hankali a tsakanin ɗalibai da kuma iyaye da ma gwamnati to koya masana harkokin shari'a suke ganin ganin wannan doka da gwamnatin jihar ta Legas ta zartar tambayan kenan da newa barista muhammad rafin daɗi wani lauya mai zaman kansa a najeriya constitution ne ya faɗa da constitution section 33 ba za a kwace ma kowa ransa ba sai yadda doka ta ginda dokan kuma in ka je section section 8 an ba both state government da federal legislature power yi doka dokoya ya kungiyoyin mata suka ji game da wannan hukunci da gwamnatin jihar ta Legas da 'yan majalisun dokokin jihar ta Legas din suka zartar ga dai malama maimuna kaka wata mai fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya. shi dai wannan doka da majalisar dokokin jihar ta lagos ta amince da shi ya yi bayani cewa duk wanda aka samu da hannu wajen sacewa ko kuma yunkurin sace wani bil'adama ko kuma yaudaransa domin a sace shi domin neman fansa to wanda aka samu da wannan laifi zai fuskanci hukuncin kisa a inda kuma wanda aka samu da ba da haɗin kai na sace wani a jihar ta Legas zai fuskanci hukuncin ɗaurin rai da rai a yanda masu barazana na sace mutum ta hanyar aika masa da saƙon imel ko kuma karta kwana ta wayar tarho zai fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan jarun. Shi kuwa wanda aka samu da laifi wajen ba da mafaka domin aje wanda aka sace ko amfani da ɓangaren gidansa da ya mallaka to zai fuskanci hukuncin shekaru 14 a gidan jarun idan har gwamnan jihar Legas a kuma ambode ya rattaba hannu akan wannan doka dai jihar ta Legas ta bi sahun sauran jihohin Najeriya da yanzu haka majalisun dokokinsu suka rattaba hannu a kan dokar zartar da hukuncin kisa a kan wayanda ake samu da aikata laifukan sace jama'a. To a gaida baban gida jibrin daga Legas. To sai kuma birnin Kaduna Najeriya inda 'yan masabar shi'a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Yakub Zazzaki suka mai da martani ga gwamnan jihar cewa su ba ƙungiya bace balle a haramta su kamar yadda sakatarensu na sashin yada labarai Malam Abdulmumin Giwa ya yi ƙarin haske ga wakilinmu a Kaduna Lawal Isa Ikara. na farko dai kamar yadda shi gwamna yake faɗi cewa ya haramta ƙungiyar a zazzaki. to lalle mu ba mu san wata kungiyar azazzaki ba amma idan yana nufin haraka islamiyya ce to ita haraka kalma ce ta larabci ma'ananta motsi ko da turanci a ce movement wato mutane masu aiwatar da addini a aikace saboda haka maganan haramta ta ma bai taso ba tunda ba kungiya ba ce bare ta yi rajista ya ce abubuwa ne da wannan kungiya ko harka din ke yi sun saba wa dokokin kasa kuma baku yadda ma da dokar kasar ba sai ya ce ga abu kaza da muke da ya saba ma dokar kasa ya buga misali da maganar tara hanya da kin bin dokokin kasa da rashin yin zaɓe ba gaskiya bane wannan ya za a yi a ce mutum yana kasa wadda aka ɗora ta akan wasu dokoki ya ce ba zai bi dokan ƙasan ba bayan komai a ƙasan yana tafi ne akan wannan dokoki din ba kwa ganin babban abin da suke riƙe shine rashin bin dokai ya hana ku rijista ba gaskiya ba ko ni kaina na yi masa na jefa masa ƙuri'a ai na jefa ma Buhari na jefa ma Senator Sani to ba ma yin rajista ne muka yi wannan menene bambanci kamar idda ya ce da ita wannan kungiya da kuma wasu kungiyoyi guda biyu da ya ce su ba sa cikin wanda aka haramta To ai mu ba kungiya ba ne kamar yadda na faɗa maka su waɗancan da ya kira ya ce suna da rajista kuma 'yan shi'a ne to ai foundations ne kuma mu ma muna da foundations da muke da rajista da su kamar Shuhada Foundation, Azahara Foundation duk muna da su, Fudiya Foundation duk muna da su kuma duk suna da rajista. Su ma haka wa'ancan su ma foundation suka yi ma rajista ba shi'a ba. Menene tsantsa da ku a cikin jawabin nan da shi gwamna ya yi? Eh, lalle ya faɗi bayanai waɗanda suke ba gaskiya ba ne. kamar misali da ya ce wai muna tirenin na sojoji muna da uniform mu jama'a ne waɗanda suke da tsari ba wai haka kawai muke kara zube ba yadda ka san wasu suke da kaman yan agaji ko yan fitiyanu ko yan boys brigade ko yan girls guide haka mu ma muke da harisawa ba wani abu suke ba yadda wa'ancan suke yi ya ce kuna da gwamnan kashin kanku ne to ta ya za a yi mu gwamna ta kashin kanmu muna da wakilai amma ba zai yi a ce wai ka kira wannan gwamna ba wannan karan tsaye da aka yi ma doka wanda ya saba ma doka ka ce ka haramta addinin da wani ke yi to lalle lalle za mu je kotu ta fassara masa doka idan bai fahimta ba ne domin ita dokar ƙasa ta ba mu daman mu yi addinin mu ba tare da tsangwama ba to idan kamar mun saba a fahimta da ra'ayi da kai ba wai dalili ne don kai kuma kana da karfin iko ka yi hujumi a kanmu ba wannan ya saba ma hankali wani babban lauya a najeriya yake cewa gwamna ba ya da ikon kansa na haramta wasu sai tare da oda na kotu senior advocate of nigeria femi falana lalle harka islamiyya babu ruwanta da tashin hankali mu ne ake jama'anmu ne aka kashe jama'anmu ne aka kona ma gidaje jagoranmu ne aka tsare mu ne ake bi ana kakkashe sun yi laifi ne suke neman hanyoyin wanke kansu da laifin da suka yi ta hanyar kirkira mana karya suna yadawa to a gaida isa lawal ikara daga kaduna da wannan rahoton an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan hukuncin kisa da wasu jihohin najeriya ke tanadawa ga masu garkuwa da mutane sai an fanshe su da makudan kuɗaɗe kafin nan ga wannan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar ga wani malami daga jigawa wake kan layi. Ana isa sani mai asanar garkon alli ramar hukumar kiyawan jihar jigawa. To bismillah. Ra'ayi na dangane da wannan hukunci da wasu jihohi suka fara kamar da kawo rahoto yanzu daga lagos gaskiya wannan hukunci ya yi domin mutum yana cikin harkokinsa a zo a sace shi a jefa dangi da yan uwansa cikin zullumi a yanke wani kuɗi kuma a ce sai an ba da a sako shi wannan gaskiya ce ta haƙƙin bal'adama ne kuma wannan doka da aka ɗauka ta hukunci mai tsananin da aka yanke gaskiya ya yi daidai kuma da fatan ma To mun gode sosai da ra'ayin ka bari mu kaɗa filatowa wake kan layi. Malam na wa alaikum salam. Na'am daga jihar Plateau. Muna jin ka. Yawa Bala komanda ne ne magana. To komanda. gaskiya ni na goyi bayan wannan gaskiya wannan hukunci da ake neman a ɗauka. Saboda abubuwan sun yawa kuma in ana hakan sai mu ga kamar sakaci ne na gwamnati. Tunda doka tana hannun gwamnati babu wani ɗan adam da zai ɗau doka a hannunsa. to don haka mu muna kira da gwamnati ta sa wa'annan dokokin ko kuma su gwamnonin jihohi su yi kokari su sa wa'annan hukunci da duk wanda aka same shi ya yi wannan abin to shi ma a zartar mishi da hukuncin kisa to mai magana bala kwamanda ne daga jihar plateau a muryar amurka live mun gode to mun gode bala kwamanda to sai malami na gaba muna jin ka. sunana salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam muna jin ka sunana yau suleiman madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya Wato tsakanin Allah wannan hukunci da waɗannan gwamnoni suka ai suke kokarin aiwatarwa. Eh muna jin ka. abu ne da ya dace kwarai da gaske don saboda dama mun yi ta ainihin yan hankalin gwamnati akan cewa in har ba a aiwatar da masu wannan aika kisa ba. To babu da za a ce a samar da yanayi wanda za a ce an magance wannan matsala. in ko har aka ce an samar da yanayi wanda za a ce duk wanda a kama ya a kashe shi ko da an samu wani babba ne wanda yake ainihin tsare su ko kuma yake goyon bayan su shi ma a hada da shi a kai to ina ganin insha Allah to mun gode da ra'ayinka ko da ike kai ma ka dan kara wani fanni to bari mu sake komawa plateau wake kan layi a plateau eh ne assalamu alaikum wa alaikum assalam adamu dan juma ne daga yalwan shandan plateau state To Malam Adamu. Wannan hukunci ya yi daidai. Duk wanda ya sace mutane aka samu a kashin an rage su haka duniyar sai ta zauna lafiya. To kuna ta cewa ya yi daidai ya yi daidai ba ku ganin 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam za su ce abin ya yi tsanani? A to su sa bari a rinka kashe mutane kawai su ba za su je su samu wayannan masu kashe mutane su musu magana ba To mun gode sosai da ra'ayinka bari mu kaɗa gusau wake kan layi a gusau. Assalamu alaikum. Wa alaikum Abubakar Garba tica ne daga gusau nan ne binin ruwa a Zamfara State. To tica koya musu da kyau. Sawa da la sannu ku da aiki. Sannu. Na yi kiran ku yau har sau ɗari da hamsin sai yau Allah ya ban sa'a. Hmm. Na gode kwarai da gaske ina gaishe ku. To muna ji me ra'ayinka game da wannan maudu'in? abun da an ra'ayi na game da wanga maudu'i ba waɗanda kasatan mutane mm. kowane ya kamata a yanke mai hukuncin kisa da waɗanda ke ba da mafaka da waɗanda ke taimakawa ba su kaɗai ba har waɗanda ka cin hanci da rashawa ya kamata su kansu a sa musu dokan hukuncin kisa. <laughs> to mun gode sosai da ra'ayinka bari mu kaɗa naija wake kan layi. Haliru Ahmed Baro da Niger. To Malam Ahmed muna jinka. Muna jinka. Yawa, ni ra'ayina kan wannan mutanen da suke kama jama'a suna garkuwa da su don a ba su kuɗi. Mm. Kowane ne aka kama don Allah ɗauki mataki a ta a hukunta shi yadda ya kamata. Kisa ma kawai a kasu. Mm. Idan kuma akwai manya suka goyi bayan su don Allah su ma hukunci da ka kansu. To mun gode sosai daga Niger bari mu sake komawa garin gwamna wake kalla ya Kaduna. Assalamu alaikum sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya. To malam Murtala. To gaskiya wannan tsari ne mai kyau amma kuma shawaran da zan ba masu hukunci don duk wanda za zaka ji kila ma fa an sace shi ya dawo kamar kwata-kwata mutanen fa ba su san hatsarin abin da suke yi ba hmm. to dole hukumomi su duka su kafa da labarai ana gaya musu hatsarin abin da suke da tsoratarwa su kafa da labarai da illan wannan abun don su san cewa yadda suke ma wani fasu su ma fa haka ana kama za a zata musu da wannan hukunci to kamar akwai karancin wayarwa da kai rashin sanin hatsarin abubuwan da suke yi a tashi lafiya. To mun gode sosai wato in bera ma da sata. To bari mu kada kebi wake kan layi a kebi. Wake kan layi a Kebbi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jin ka. Ali da Adamu daga jihar Kebbi. To muna jin ka Ali. Gaskiya ra'ayi na ga wayanda ke ke sata mutane. Hmm. Hukuncin da aka yi yayi daidai. Hmm. Ba ka ganin ya tsanani? Amma eh, ne gaskiya halin da ake ciki yanzu wani lokaci akwai sakaci na jami'an tsaro oh. saboda in aka irin wannan abubuwan suka faru sai aka nemi jami'an tsaro kafin su zo sun yi abin da za su yi sun gama sun wuce to mun gode sosai da wannan karin bayani da kai bari mu kada adamawa wake layi a adamawa amadu ne da karama to amadu muna jinka ni da ina ne. kamar yadda shi malamin ne ya faɗa ɗan zo cewa hmm. duk mutumin da aka ce ya yi cin hanci da rashawa shi ma ya kamata a mara hukuncin kisa ba ma dai kadai wanda ya saci dan adam ba ne. To mun gode sosai wato dai ka yadda da malaman da suka gabata mun gode wa dukkaninku da suka ba da gudunmawarsu ga wannan shiri sai kuma wani jikon mun gode. yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar da ke halartar wasannin kwallon kafa na kasashe guda takwas waɗanda ke amfani a bai da kudaden sefa da ake ce ma iyemowa kuma an soma waɗannan wasannin na kwallon kafa ƙasar Togo da ke karɓar bakuncin wasannin a bana a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki a rukuni na ɗaya jamhuriyar Nijar a wasanta na farko ta dabsa da ƙasa Ivory Coast inda aka yi bin kare bin damo ba wanda ya ci wani Togo mai masaukin baki ita ce ta ga abin mamaki mamaki a hannun kasar mali wadda ta gasa mata aya a hannu a wasan farko da ci ɗaya da nema sai kuma wasanni na biyu duka wannan rukuni na a wanda jamhuriyar nijar ta goga da kasar mali inda aka tashi banza da banza yayin da kasar togo ta kara ganin abin mamaki gaban 'yan kallonta da ta sha kashi ɗaya da nema a hannun ƙasar ivory coast a rukuni na biyu kuma burkina faso ta goga da kasar senegal kuma ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun senegal ɗin yayin da kasar guinea Burkina Biso wadda ake ma kallon yar kijeki kallo ta shammaci kasar Benin da ci ɗaya da nema ana ci gaba da waɗannan wasanni a rukuni na biyu a ranar yau dinnan. Duk da labarin wasannin mu na ranar yau shine shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA cewa da gani Infantino wanda isar da sakon ta'aziyya zuwa ga dukkan masoya kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil da ake ce ma Sharp Coins waɗanda suka yi hadarin jirgin sama a ranar litinin da ta gabata kuma mutum 76 ne suka rasu yayin da mutum biyar suka ƙetare rijiya da baibai ita dai kungiyar kwallon kafa ta shafe coins ta kasar brazil tana kokarin isa kasar colombia ne domin gudanar da wasa na farko na karshe na club club na kudancin america kuma hatsarin ya faru ne a kusan medellin shi dai a cikin sakonsa shugaban hukumar kwallon kafa na duniya ya isar da sakon ta'aziyya zuwa zuwa ga dukkan masoya 'yan wasan da zuga rasa rayukansu da ma waɗanda ke rakiyar 'yan wasan bisa wannan mummunan hatsari wanda ya ce yau bakar rana ce ga dukkan masoya sha'anin kwallon kafa na duniya haka zakon ta'aziyar na shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya har ga manema labarai idan muka leka ƙasar sweden ko an san tuni wanda zai canji fiya a matsayin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta ƙasar sweden wanda kuma zai kama wannan aiki shine peter gerardson haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka gwamnatin amurka tare da ta taiwan wacce aka fi sani da haɗin kan tattalin arzikin Asiya da Pacific ko kuma APEC a takaice ko kuma tafi ɗin ƙasar China sun sanar da burinsu na ƙirƙirar wani asusu a cikin APEC domin agazawa mata da kuma tattalin arziki wanda zai baiwa APEC damar neman tallafin tattalin arziki domin tallafawa sababbi da kuma tsofaffin ƙirƙire-ƙirƙire da za su mai da kai akan tallafawa mata. A wannan shekarar an yi bikin cikarsa shekaru biyar da ƙaddamarwa da aka yi a San Francisco wadda ministocin APEC da kuma wasu manyan jami'ai suka yarda da ɗaukan ƙwararan matakai domin shigar da mata sosai cikin tattalin arzikin na APEC. Cikin fiye da shekaru biyar, Amurka ta zama zakara wajen aiwatar da wasu shirye-shirye a cikin APEC waɗanda suka mai da kai akan ci gaban mata da rawar da za su taka a cikin tattalin arzikin na APEC. Ta hanyar duba bayanai waɗanda zai ƙarfafa yanayin shiyar da kuma masu neman na kansu da kuma daga darajar mata a al'adun musamman a wuraren da maza suka kankane. Ciki ya haɗa da kimiyya da fasaha, ƙere-ƙere da kuma lissafi wanda aka fi sani da STEM. a takaice da kuma harkar sufuri. A wannan shekarar Amurka ta kaddamar da sabuwar hanyar da za ta karya lagon da ke kange mata domin mata su rika shiga abubuwan da suka shafi bangaren STEM. Sabuwar kirkira ta hada da faffaɗan binciken APEC domin jarraba yadda ƙoƙarin mata yake karuwa a shiyar. Shiga cikin wannan fili da kuma taron bitoci guda biyu da wakilai daga bangarori masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin fararen hula da kuma ba da misalai na gari daga gwamnati da kuma irin darussan da aka koya daga cikin shirye-shiryen da ake gudanarwa. Hakan nan Amurka tana ci gaba da tallafawa shirye-shiryen WEAPEC domin gane yadda mata masu neman na kansu suke haɗuwa a cikin tattalin arziki da kuma bangaren gwamnati da masu zaman kansu su ba da tallafi da kuma baiwa duniya hanyoyi masu karfi da za su faɗaɗa damammaki akan tattalin arziki a shiyar. Samun tattalin arziki mai dorewa ba zai iya samuwa ba idan mata ba sa iya samun damar shiga cikin tattalin arziki sakamakon abubuwan da suka shafi lafiya. Domin duba wannan matsala Amurka tare da filifin suka kaddamar da shiri mai taken lafiyayyun mata. Shirin tattalin arziki ne na gwamnati da kuma masu zaman kansu da suke aiki domin ci gaban mata da kuma samun ƙarin shigarsu cikin harkokin tattalin arziki. bugu da ƙari biyar daga cikin tattalin arzikin apec ciki har da amurka sun kaddamar da shirye-shiryen gwaji da suke duba yadda mu'amala da mata ke wakana a bangaren sufuri a bayyane yake ra'ayi akan tattalin arziki a shiryar a saka mata a cikin tattalin arziki ne kuma an tabbatar da lokaci zuwa lokaci haka kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce mata na kutsa kai sosai a cikin tsayayyun harkokin al'umma haka ya nuna ba da hankalinsu musamman ma wajen ci gabansu. Shari'in murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A gai sheka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Jakadan Siriya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi hasashe mai tada hankali akan makomar birnin Aleppo yau Talata, yayin da faɗan da ake yi a birnin ke ci gaba da zafafa, kuma fararen hula da yawa na ƙoƙarin guduwa daga birnin. Tabbas ba zan musanta cewa wannan matakin soja ne na gaggawa ba kuma ba zan iya gaya muku makoma birnin Aleppo ba, a cewa jakadan syria na musamman Stefan de Mistura a wani jawabi da ya yi a gaban Majalisar Turai. Ya kara da cewa ana yawan ɗaukan mataki daga ɓangaren soja. Wannan gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Siriya ke zafafa kai farmaki wanda ya tilastawa mutane kusan dubu goma sha shida ƙauracewa gidajensu kuma ta yiwu a samu wasu dubban mutanen da za su bi bayansu a cewa Majalisar Ɗinkin Duniya. Akalla mutane 76 sun mutu bayan da wani jirgin sama ɗauke da 'yan kwallon ƙafa wata ƙungiya daga ƙasar Brazil ya faɗo a daren jiya Litinin a wajen birnin Medellin na ƙasar Colombia. Rahotannin farko sun nuna cewa biyar daga cikin mutane 81 da ke wannan jirgin da aka yi shatarsa sun kubuta da rai, amma dan kwallo mai tsaron raga na ƙasar Brazil Marcos Danilo Pagia ya rasu a lokacin da ake kan hanya kai shi asibiti. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ta haɗa mana sautin tare da taimakon Saida Hamdun da kuma injiniya mu na wannan lokacin Malam Zubair Basuda ne ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.